الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin da takwas ga watan uku shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara hijiriya wanda shi ne ya dace da sha bakwai ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna darasi na ɗari da talatin da shida a cikin wannan littafi mai albarka na ahkamul jana'iz wa uha na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya ji kansa rahma ah, ina ji in ban manta ba yau zamu dora ne akan ah, babi da ke magana akan bidoyin da ake na ta'aziyya wa mai haƙatu mun yi magana akan albida almuhdasa da suka shafi kafin mutuwar mutum da kuma bayan mutuwarsa da kuma lokacin mutuwarsa da kuma lokacin wanke mamaci da lokacin da ake sa mutum likkafani da lokacin da ake fitar da shi zuwa jana'iza ko abin ne shi da lokacin da ake mai sallah da bidiyoyin da ake yi lokacin binne mamaci da abin da ya biyo bayan su yau kuma za mu dora akan bidiyoyin da ake yi a lokacin ta'aziyya wa mulhaqatuha da kuma abin da yake damfare ko yake hadu da ko yake biyo bayan ta'aziyya akwai wata al'ada da mutane suke kamar yadda ya zo a cikin hashe ta ibnu abidin cewa idan an yi mutuwa sai a zo a kafa tanti ko kuma a yi shimfiɗa ko a kafa kujeru a gindin kabari da mamaci ya mutu sai a rinka yin ta'aziyya ana karɓan ta'aziyya a wannan wurin to gaskiya shi ma wannan ba shari'a bane ba addini bane zama dirshan na musamman don karɓar ta'aziyya a gindin kabari bid'a ne na ɗari da biyar alishima'u fi makanin ce wannan kamuna so mu fahimci shi sosai mu ji shi da kullum basira da ganewa yin taro da haɗuwa a zauna a wajen ta'aziyya ɗin kamar yadda ya zo a cikin zadul ma'ad da kuma sifrus sa'ada da islamun masajid anil bid'a wal awaid na kasimi zaman makoki zama dirshan da taro don karɓan ta'aziyya jama'a ba addini ba ne bid'a zaman makoki kenan muke cewa mu duk da ba kukan ake ba gaskiya ana dai zama ana karanta jaridu ana zama ana hira ana cin abincin gidan mamaci kaɗan daga cikin masu zaman dai suna cikin damuwa ka gani a fuskar su amma mafi rinjaya su hirar su kawai suke yi jira suke dai kwanakin zaman ya ƙare kawai kuma ta harkarsa daga ganin fuskar su harkar mutuwar ba ita ce a gabansu ba tunda ba abin da ba a yi a wannan zama na makoki da karɓar gaisuwa akwai masu hira suna dariya suna shewa suna tafawa masu danne-dannen waya suna daddannawa masu labari na ban dariya da su ba abin da ba su yi so duk da cewa ana yi mutane suna yawan zama kuma ya zama al'ada ce da galiban hatta ahlus suna za ka ga ba sa iya kawar cewa wannan sai kaɗan daga cikinsu amma magana ta gaskiya dole sai mun rage shi kuma an takaice shi mun sha faɗa a karatu muna maimaitawa shari'ar musulunci ba ta ce ba dan mutum an masa mutuwa dole sai ya yi shimfiɗa a ƙofar gida ya zauna ya yi takumi yana jiran a zo a gaishe shi shari'a kuma ta faɗa haka ba amma shari'a ta ce duk wanda ya mutu a bi shi duk inda yake aje a mai ta'aziya ko a gida aka same shi ko a kasuwa aka same shi ko a gona aka same shi ko a wajen aiki aka same shi ba wani abu ne ba dama na Allah ne abin da ya karba nasa ne abin da ya bayar nasa ne abin da ya karba kowannen mu yana da lokacin da Allah ya ajiye masa ka yi haƙuri ka nemi lada wajen Allah wani Allah ba da haƙuri Allah ji kan iyayenmu Allah ji kan mu ɗan uwanka Allah ya yafe masa Allah ya baka haƙuri ya baka faɗa ɗaukar nauyin da ya bar maka shikenan na gode Allah saka ci ka tafiyarka su kaga batun a kafa canopies da tantuna da kujeru na alfarma da manya-manyan kafet da kilisai na zama dan ana karban taziya wannan gargajiya ce al'ada ne ya kamata mu yi kokari mu dakatar da shi tun da aka yi duniya ake mutuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi rasuwa shi kansa a gidansa an yi rasuwa ya je ya gaida wasu amma ba a taɓa ta mana a cikin wani littafi na furu'a ba cewa ana zama a haɗu a yi gayya ana karban ta'ziya ko ina aka yi mutum ta'ziya yayi wasa ba laifi ne da an yi sallar gawa an idan an ji an binne mamaci ka gaya wa mutanen ka cewa Allah ba su haƙuri ka sallame su ce jama'a mun gode Allah ya muku albarka Allah ba da lada kowa ya tafi kasuwarsa don zaman ku ba zai ƙara masa rahama ba mai zuwa aikin gwamnati ya tafi aikinsa na gwamnati mai zuwa noma ya tafi nomansa kowa ya je inda zai je ko a gona kake kana jin ciwon lalle dan uwana ya rasu ko a ofis kake zaka ji ciwon lalle dan uwana ya rasu sannan kun rage abubuwan da suke faruwa a wurin kallon matan mutane a wannan wuri zama da yi da wasu a wannan wuri na zaman makoki ɗora nauyi wa gidan mamaci saboda abincin rana da na dare ma wasu har na dare sai sun tsaya sun ɗan taɓa kafin su koma gidajensu kuma sauƙaƙa wa makota don wani makocinka an maka mutuwa zai ji nauyin ya tafi kasuwa saboda yana ganin babanka ya rasu ko matarka ta rasu zai ji ciwo zai ji nauyin wannan abu a sauƙaƙa wa ma'aikata wani in yayi fashi a wajen aikinsa kweri ake bashi makara ma wani in yayi daidai da jana'iza idan ya je ya makara a wajen aikinsa wallahi shi ya ce wallahi tallahi a sauƙaƙa wa mutane kowa ya tafi duk abin da kaga shari'a ta ce a yi shi ba to fa gaskiya fa'idarta ba fa'idarsa ba shi da yawa so ya ku ahlus sunna a fara ganin misalai a tattare da ku gaskiya ne yan uwa suna kokarin kamantawa wasu a wasu wurare wani za ga yayi wasiya in ya mutu ce bai yadda ko ma ɗaya a shimfiɗa mai ba wani za ka ga mahaifinsu ya rasu ya ce jama'a mun ba ku haƙuri mun sallame ku kowa ya fara harkarsa ba komai mun gode na'am za ka gamu da matsaloli a wajen dangi da yan uwa ai bai damu da imansa ba bai damu a sami kuma shi ne mai gaskiya. to duka dai wannan mutum sai san ya zai dan kukkutsa dai ya san yadda zai fidda kansa gaskiya Allah ya gane da mu kuma in ba mu gyara ba to yaushe za a gyara dole ne mu fara tabbakawa don 'ya'yanmu da jikokinmu su gani kuma mu ta karantar da mutane a gaya musu ba haka bane Allah ya gane da mu Allahumma illa in kana da baki ka samu labari akwai bakin da za su zo daga wani gari za su zo su mata zai amma laifi dan ka zauna a gida amma ba ka zo kai shimfiɗa kana zaune kana jiran su waye za su zo ko mutanen unguwa su zo a zauna a hira ba a'a kana gida in an zo ka fito ka karɓi tafiya ba laifi ba ne Allah ya gane da mu abu na ɗari da shida tahdidu ta bi thalathati ayyam ka gani iyakance ta'ziya da kwana uku kaga mu yanzu nan galiba suka da a an gama zama ma an gama zama wani zaman kwana uku ne to wannan shi kansa iyakance ta'ziya din nan da kwana uku nan bid'a ne ta'ziya malam ba ta da rana ba ta da iyaka daga nan har shekara ɗari uku in ana nan yanzu nan mutum ka samu labarin mahaifin shi ya rasu ai shekaransa goma sha bakwai da rasuwa yanzu yanzu zaka iya buga mai ta'aziyya kuma Allah zai karba wani Allah ya kan mahaifin ka shi kuma mahaifin ka rasu sani ba eh wallahi yau shekara goma sha uku yi masa ita ta yi ba inda aka ce kwana uku kuma wata abin da za ku tausaya wa kanmu kuma ku gane cewa gaskiya malaman bid'a da malaman gargajiya suna taimakawa wajen rawwaja wato promoting wannan bid'a sai kaga kaga suna karantar da mutane a suru suna karantar da su a inda suke karantar da su babu wani babi ba a cikin littafin nan na fiqh ko maganganun hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama da yace wai ayi zaman ta'aziya kwana uku zaman bai halatta ba keɓance shi kwana uku ma bai halatta ba kenan ta'aziya kofar ta abu da take har ma wani in yayi niyyar zai je ta'aziya sai ya ce amma kuma yau wajen kwana hudu to shikenan amma tashi kawai shikenan ba komai kaga ka ka haramta kanka ladan ta'aziya abu na gaba tarkul furushi allati tuj'alu fi baitil mayyit li julusi man ya'ti ila ta'ziyati yatrukuna hakadhalika hatta tamdi sab'atu ayamin thumma ba'da dhalika yuzilunaha haka yazo a cikin al a kyale shimfudu shi ne alfurushi jam'i ne na alfirashi a bar shimfudu da aka yi a gidan mamaci don karɓar ta'aziyya zama don a saurari wanda zai zo ta'aziyya wai wannan shimfudu da aka yi na gidan mutuwa sai a kyale su sai sun yi sati guda a shimfude sai bayan satin nan za a samu wanda zai zo ya kawar da su kana fara na kai ba a waya ya ka nade sai bayan sati yi ba sa bari yi to wannan yaddan bilif din itikadin kudirin cewa wannan shimfiɗa ta ta'aziyya ba a kwashe ta sai bayan kwana bakwai bid'a ne abin yana hawa ko abu na gaba yin at-ta'ziyatu bi a'zama Allahu laka al-ajra wa alhamaka as-sabra wa razaqaka wa razaqana wa iyyaka ash-shukra fa inna anfusana wa amwalana wa ahlina wa awladana min mawahib Allah azza wa jalla al-haniyya wa awarihi al-mustawda'a matta'aka bihi fi ghibtatin wa sururin وقبضه منك بأجر كبير الصلاة والرحمة والهدى إن احتسبته فاصبر ولا يقبض جزعك أجرك فتندم واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع هزنا وما هو نازل فكأن قد yi wa mutane ta'aziyya da wannan addu'ar babu ita a riwaya wani ne kurin ya zauna ya rubuta ta ya ce a yi amma ga abin da annabi ya koya mana inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib shikenan shine lafazin da annabi ya koya mana mai sauki mai kyakkyawan ma'ana amma sai a ce wai ajiye wannan aje a yi أعظم الله لك الأجر وألحمك الصبر ألا يجرم ما مك لادا يشكم أمك حقوري يا أذل تامو دمو دكي يمس غوديا للي kawukanmu da rayukanmu da iyalinmu da 'ya'yanmu yana daga cikin kyautar da Allah ya mana kyauta mai matsayi kyauta mai daɗi kuma yana daga cikin aro da ya bamu ajiya al'awari mustauda al Allah ya ji yadda kai daɗi da shi cikin sonsa da kake yi da farin ciki ko kuma Allah ya ji yadda kai daɗi rayuwar da kai da mamacinka kuma ya karɓe shi daga wajenka da lada mai girma salati da rahama da shiriya idan ka nemi lada a wajen Allah ta sabta ku al ihtisab neman lada fasbir ka yi haƙuri ya kai bawan Allah kada girgizar ka ya rugurguje maka ladan ka ka zo kai nadama wala yuhbitu jazauka ajraka fatandam ka sani lallai girgiza baya juyar da komai kuma baya kawar da bakin ciki da ɓacin rai kuma baya kawar da abin da wa ma huwa nazilun abin da dama zai sauka gare ka Ya ce wa ma huwa nazilun kuma ka faka an kad duk abin da zai sauka gare ka kuma kamar ma ya riga ya sauka wannan wata doguwar addu'a ce da aka ruwaito ake bugawa wannan da ake wa taziya shi ma wannan ba abu ne wanda yake ya tabbata ba da shi da wannan ترى إن في إن في الله أذاء من كل مصيبة وخلفا من كل فائت فبالله ففقوا وإياه فرجوا فإنما المحروم من من حرم الثواب للي ga Allah مكي saboda Allah muke ta'aziyya ko ake ta'aziyya daga dukkan wata kuma Allah ne mai mai duk abin da ya kubuce ku amintu da Allah fa billahi ku nema ku tsammata daga Allah wa iyyahu farju lalle wanda yake haramtacce wanda aka haramta masa shi ne wanda aka haramta masa lada duk an ruwaito cewa ai wannan addu'o'i amma ba su tabbata ba ya zo a cikin sharhu ash-shir'a cewa abu ne mai kyau a yi wata aziya da wannan an ruwaito na farko din nan cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa mu'azu bin jabal ta'aziyya da wannan addu'ar akan dan mu'azu an jabal da ya rasu abin mamaki kuma hadisi ne na ƙarya haka a lodawa mutane suka yi tadice shi sai a ce ya annabi ya yi wa mu'azubin jabal ta'aziyya lokacin da ɗansu ya mutu to wannan hadisi na ƙarya ne ɗayan kuma na biyu inna fillahi za'an min kulli musiba wai wannan ta'aziyya ne da aka yi ta'aziyatul khidr bi wafati sallallahu alaihi wasallam bi ahli baiti sallallahu alaihi wasallam wai khidr shine ake cewa da Hausa halliru wanda aka ci sabani shin annabi ne ko ba annabi ba wai lokacin da annabi ya rasu wai wai halliru ya zo yayi wa iyalan gidan annabi ta'aziyya da wannan addu'ar shi ma hadisi ne dai imam shafi ya kawo shi a cikin musnad dinsa ibn kasir ya ce ba'ifi ne bai inganta ba so duka waɗannan ruwayen ba tabbata ko wani ya haddace to ya gaskiya ya haddace kaya yawwa ya rike na annabi kurin ya huta na ɗari ya goma Ittikadu اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل An zo إلى haka هكذا shin talbis Iblis. da fatul Kadir na ibn al-humam da al-madkhal da islahul masajid yin liyafa shine washe ce liyafa abdiyafa liyafa na abinci daga gidan mamaci wannan dafo abinci da ake daga gidan mamaci din nan maciya dawa su zauna su tashi abincin nan su yare shi wannan bid'a ne su ne kamata ku taimaka musu a tallafa musu yaya mai gida zai mutu ba a kawo taimako ba a zo a ɗora musu wani nauyi na wata liyafa saboda an yi mutuwa kun zo zaman makoki ko kuma yi wani wata liyafa kamar fati fati ga an dafo abinci sosai saboda an yi mutuwa haka wasu ke kamar biki suka mai da mutuwa musamman wasu daga cikin kabilu da suke tare da mu suna wannan abu wani gurin in ka zo wallahi za ka dauka aure aka je aka dauro aka dawo ga mutane sun yi wanka sun zo sun haɗu wai akwai liyafar cin abinci ta me ai ta wani ne da ya mutu kuma inda ba su da shi sai sun ciwo bashi sun yi wannan liyafar a ci bashi a yi wannan liyafar liyafa bid'a ce اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وتمام سنة yin wata liyafar ga mamaci a ranar farko ana wannan liyafar akwai inda suke in an yi sati sai a wannan liyafar a dafa abinci akwai wanda suke a lokacin da ya cika arba'in akwai 'yan ranar farko akwai 'yan sati ɗaya akwai 'yan arba'in akwai 'yan ƙarshen shekara sai a ce yau fa wani shekara guda kenan da mutuwarsa za a yi liyafar abinci shi ma wannan bid'a ne kamar yadda ya zo a cikin al-khadimi fi sharhi tariq al-muhammadiyya da al-madkhal ko kun yi ma ba lada ba dan Allah ba zai karbi abin da ke bid'a bane inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ittiqadu ta'ami min ahli al-mayyit awwal khamis abinci da za a karba daga yan uwan mamaci duk wato farkon alhamis sai a liƙa abin da alhamis alhamis ta farko da ya mutu sai an yi abinci an ba wa maciya su ci shi ma bid'a ne ijabatu da'awati ahli al-mayyit ila ta'am amsa gayyatar dangin mamaci zuwa cin abinci bayan ya mutu shi ma bid'a ne ba addini ba ne wa inda aka ce dan dan uwanku ya mutu ku je ku dafa wani abinci a je hotel a saya a wani wurin inda aka ci gaba da kaga fati haka ake a taru a wuri guda a je kawai a ci abinci ai wani ne ya mutu haka yazo a cikin jila'ul qulub na al-imam Muhammad al-Bakari al-Barkawi akwai abin da ake faɗa afwan ijabatu da'wati ahli al-mayt ila eh, la yarfa'u ma'idata taam al-layali thalath illa alladhi wada'aha kabakin abinci da ake ajewa irin wannan gayyata da tebura na cin abinci da kwanuka na cin abinci da aka ci da aka gayyaci mutane saboda munasabar mutuwar wani to shi ma akwai wata al'ada da ake da ita cewa kada wanda ya da ya ɗauki kwanan abincin nan in banda wanda ya kawo shi ko ina wanda ya kawo shi ne ya tafi sai an jira ya dawo shi kaɗai zai ɗauki kwanan abincin a liƙa wasu bidi'o'i malam wanda ba su da asali addini a cikin abubuwa haka zo a cikin littafin al-madkhal عمل au أو شراؤها وشراء ما تؤكل به في اليوم السابع yin wani abu da ake ce da shi azzalabiya azzalabiya nau'i ne na wata alawa wato da ake yinta da fulawa ko garin fulawa da kuma wani abu mai zaƙi kamar suga ko mu ce kamar nakiya ko ita ko wani ko waninta ko kuma gumba da ake yi ko a siyo ta kuma a siyo abin da za a ci da ita a sani na dai ban sani ba ita gumba dai kamar gero ne ake samu a daka shi in an surfa gero sai a daka shi ko sai a zuba mai suga rabi gari garinsa rabi gero gero to in kaga an yi shi galiban to mutuwa a kai shi ma ba wanda ya ce ai ba wanda ya ce ai to akwai waɗanda kuma suke kamar nakiya da me ake yin nakiya ne kai babban al'amari ne da shinkafa da me da sukari da kayan ƙanshi da citta amma nakiya oke nakiya ba gari-gari ba ne ko? nika ta ake ko? to ita dai zalabiya dai da yawanci a ƙasar laraba akwai ta gari ne kamar da fulawa kamar alawa shi haka Eh, ba ni sunan wancan abin nan da Allah a ba laki wani abu kamar gireba gireba ko gireba ke cewa a gireba ne yawa gireba kaka kamar da gari ne ko eh da fulawa ko kuma da siga a ciki yawa kamar dai alawa zaki zaki za a ji haka ka. to irin waɗannan dai kayan ciye-ciyen in an yi mutuwa sai ga ana ta yi so gaskiya ana taruwa musamman yara tunda sun san za su samu wannan abu to shi kuma ranar bakwai ga wata ake ranar bakwai ga wata yanzu kaga da tunani suka yi duk wannan abin na bidiyar da suke da kashe kuɗi da zuwa suka yi 'ya'yansa suka sai masa butoci suka kai masallaci ake alwala da shi wallahi kaga sunna ne an yi mai sadaka jariya ko su sai masa taburmai kowannen kuɗin su ba wani masallaci isi mai a zuba diesel generator a masallaci a tare a yi sallah ko a je a yi fentin wani masallaci ko a je a yi wani aiki na alheri ko a je a gina wani aji na islamiyya ko a tone wata rijiya a wani ƙauye ga sunan iya wannan adadin kuɗin da za a kashe a yi waɗannan abubuwa ku je ku yi abin da nasu ya ce ku yi mana to shine illar akramakallah mutum ya zo ya girma a gidansa bai koya wa 'ya'yansa addini ba in lokacin da kake tare da su ka matso da su ka nuna musu lalle kana da commitment da addini kuma kana kiransu kana gaya musu ko da abu kaza zai faru to ina tsammanin ko ina fatan za ku yi min kaza za ku yi min kaza za ku yi min kaza to kaga wannan ko mutuwa kai da taimakon Allah za su yi kokari ma sai ai babanmu ya ce ai mana kaza ko ai masa kaza ai masa kaza ai masa kaza to ba ma yi yawanci kaga mutum ya zai ya zauna da ƴaƴansa baya iya to maganar mutuwa ma ba a so maganar mutuwa ma ba a so <laughs> ɗazu wani dattijo yake gaya a masallaci mun fito muna gaisa ce wai ka duba malam wai ana maganar mutuwa a masallacin nan wai wane wai wai sai ya kalle ni ya fara kiran sunana <laughs> mutumin nan ba ya share shekara kusan saba'in amma ba maganan mutuwa ba ya so ya ce ya za a yi manta da wani wai ana labarin mutuwa ka za wai su jiyo yake kallo na yake cewa kamar su wani <laughs> ya kawo gara ne ba na baku labarin wani mai gida da da matarsa take mai wa'azi ce alaji aji tsoron Allah akwai mutuwa ba ce ke ni za ke magana mutuwa na su ke <laughs> shi ba shewai shi ba maka magana mutuwa ko me ana magana mutuwa sai ce can dai can dai can dai can dai shi bai yadda ba Allah ya rufa mana asiri ya Allah ka dauke mu akan sa'a da dacewa kuma wato mutane manta su ke malam kaga wannan rayuwar da ake yanta wannan rayuwar wallahi wallahi inda a ce mutum yana da garantin tabbas me zai tarar ya san zai tarar da alheri wallahi gwandon mutuwa Allah a wannan dai rayuwar kwama shalan da ake ciki fasadi barna Allah ya sauki bana ce ba ake alherin ba amma shedan ma ya barka ma ka yi ibadar yadda ya kamata ka yi ta ma ba zai barka ba shagulgulan duniya sun cinye mana lokaci sun hana mu ga Allah in kana da garantin inda mutum ya san cewa ga abin da zai tarar alheri ne to ina gaya muku an zo lokacin da zaka iya cewa na cikin kabari ma ya fi sauki ya fi jin daɗi a cikin wannan kwamata na inda za a lissafi in za a gaya maka abuwa in za a abun ba daɗi Allah ya hana ai burin mutuwa dai kada mutum ya ce ya mutu amma yanayin nan da ake ciki wani wallahi jin kirin ma ba alheri bane gare shi dan barnar da ka ga wani yana aikatawa ƙarin kwanaki a gare shi ma masifa ne dan ƙarin bala'i ne Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa ba mu ikon yin aiki mai kyau da in mun yi shi ma za ka karba kuma ka ba mu zuciyar mu bauta maka nan ga ibadar nan daɗi ne da ita bauta Allah daɗi da ita amma wallahi shi dan ya sa mana kirki sai ka ga kullun kishiyar bin Allah ake ta kwade ta maka a gida haka kai ta faɗa da mutane a gida saboda za su saba Allah ka hana wancan a yi wannan ka hana wannan a yi wannan ka hana wannan a yi wannan gidanka kawai ka toshe wancan a yi wannan mutanen da kake mu'amala da su harkar kasuwa kana gani in harkar gwamnati shi kake abubuwa kake yi cin hanci ya yi yawa komai cin hanci komai komai cin hanci sai abin da ba a rasa ba ɗan kaɗan nazarin yasir duk imaninka duk takawarka duk tsoron Allahnka duk ibadarka duk taka tsantsantsinka a ƙasar nan in dai za ka yi mu'amala da harkar hukuma ka shiga ka fita akan abubuwa wallahi shiga ba da hanci akwai inda za ka je zancen ƙwaya ɗaya ne ko dai ka haƙura da abin ko ka bayar ka ɗauko abin kana ganin alheri ne gare ka alheri ne ga al'ummarka addinin aikin addinin za ka yi addinin za ka yi addinin za ka yi akwai hanyar da za ka yi sai ka ba da cin hanci sai ka ba da cin hanci yanzu lalacewa ta kai ga a ce makaranta yaro zai shiga makaranta sai ka je ka ba da cin hanci kafin a ɗauke shi ba a maganar aiki kam ba a maganar aiki kam jiya jiyan nan wani ɗan uwa yake gaya mu yana cewa malam akwai fa aiki a abuja nan ana samu akwai ofa ofa ana bayarwa amma matsalar 'yan arewa ba sa ba da kuɗi ƙaramin ma'aikaci ne ke faɗin wannan ya ce yanzu hakan nan ina da ofa guda biyu ta ma'aikata kaza da kaza da kaza yanzu kudi rubutawa ake kawai sai a fitar da ofa ɗin sunan wanda ya bada kuɗi shi za a ɗora sunansa wai magana interview ne kuna ta wani wahala ba a magana interview kawai interview ana liƙawa ne don ka'idar gwamnati ne a ce an yi interview amma masu interview daban wanda ake ba ofan daban ya ce kowace takarda ɗaya a arha in Allah ya sa da zan karɓi ɗari biyu da saba'in zuwa ɗari uku ya ce wallahi in zan kira mutum ɗaya a kudu cikin arnan kudin nan a guje zai zo ya bani ɗari biyu da saba'in ɗari uku nan akan wannan ofan kuma yana godiya daga nan kuma ya ɗauke ni a matsayin masoyi kullum za mu rinka mu'amala ta mutunci da shi amma ban da ɗan arewa ya ce ɗan arewa kana bugo masa kana cewa kaza ɗari biyu ya ce to shi yasa suka fi mu yawan samun aiki kun san me tasirin tasirin addini ne tasirin tarbiyya ne we were not built on karɓan cin hanci da bayarwa muna kyamarsa tun muna yara ana gaya mana cin hanci corruption ne ka bayar da cin hanci bayi da kyau to ko mutum ya girma yana aiki ko a ma'aikatarsa ce wallahi za ka ji yana yana ɗan kyamar abin ko da yana karba yana kyama ballantana mutum wai zo saboda yana neman aiki yanzu yanzu zai je ya rufe ido ya je ba da dubu ɗari uku dubu ɗari kaza dubu ɗari kaza ba magana dubu hamsin ba ne dubu ɗari kaza iya girman kujera iya matsayinta albashinta iya kuɗin da za ka bayar wannan mutum ne lokal mutum kawai wani wani shugaba a wata ma'aikata kawai zai masa alfarma kawai cewa ga ga ofa na mutum uku na mutum hudu je ka ci abinci haka ake faɗa je ka ci abinci ka duba irin wannan al'amari mana je ka ci abinci sai ya ɗauko takardun da sa hannunsa da komai da sandunsa ba magana interview ba magana wanda za a dauko ya cancanta ba magana kaza ka je kai ma ka ci abinci to wannan wanda yake barawa wani kuma shi oga kwatan shi ne da office din gaba ɗaya zai ce to a aika wani a masa text message ya zo ya karɓi office amma fa ya taho da dubu ɗari kaza ko wanda ya kira ni a waya ce wallahi malam na samu aiki babban aiki amma sun ce in taho da dubu ɗari biyar cash a hannu na ce ka ce su baka account mana ka tura musu ce sun ki yadda kashi a hannu amma akwai samu a wurin sun ce kuma in na bayar kuɗin shi kenan aiki ya samu in ban bayar ba kuma duk inda zan kai ƙara a ƙasar nan in in kai ƙara ba matsala ya ce malam yaya zan yi ɗari biyar yanzu irin wannan tarkacin akaram kalla wannan rayuwar soja ne kake nema haka ne dan sanda kake nema haka ne dan wane ne kake nema in yayan talakawa ne a rinka karban dubu goma goma wani uh, immigration ne wani waye waye ne wani meye meye da sauransu haka ake yi haka ake yi ba wanda ba a yi masa so dan Allah ƴan uwana mu ji tsoron Allah mu gyara halin mu duniyan nan mai karewa ce ku ci kaɗan ko ku ci da yawa sai ka gama ci lokacin ya ƙure maka baƙin ciki da nadama ya zo ya tafke ka rasa inda za ka kanka ka yi spoiling rayuwarka in ka tuna baya baƙi gaban kuma ba garanti kuma ka ci kuɗin da ba za ka iya mai da su ba wallahi wani ya ma mutu ka ci kuɗinsa mutum ya zo yana rayuwa wai yana wai albarkacin ofis wai albarkacin ofis yana albarkacin ofis ne a wata yayin mutum ba zai ci albashinsa ba yana ta ɗiban kama ba da su zai gyara gida da shi zai eh, gyara wa matarsa kayan ɗakinta da su zai ɗan yi ɗinke-ɗinken kayan abin nan sallah wa yara da su ake biya wa yara kuɗin makaranta salarinsa kuma yana tura shi akan wadansa yana tarawa wai a sai mun yi ritaya sai ka yi ritaya Allah ɗora maka masifar da dare dai kuɗin za su halaka kuɗin banza ne dama kaga mutum yana rayuwa da kuɗin haram da an janye hanyar haram din sai shi, gaba ɗaya gigice yana zuwa aikin amma ya fara wani baki baki haka rigarsa ta wani canja wani kala wallahi duk kana ganin sa malam kana ganin sa kuma daga kananan ma'aikata har manya haka abin yake a cike je ka haɗa baki da shugaban wurin aikinka a ninka maka albashi a kai ministry a gyara maka ana baka ko ana bawa mai kaza kudin kaza ka je kai ma ka sa a rinka baka wasu kuma ka shi mu raba ne za mu sa a rinka baku kaza amma kuma za ka rinka turo min kaza haka suke daga sama har ƙasa shine wannan rayuwa da kuke gani kuna ganin wani yana ba ku sha'awa yana hawa motoci masu tsada wani yana ba ku sha'awa yana sa riguna masu tsada wani yana ba ku sha'awa ya kyankyar gida a cikin unguwa wani yana ba ku sha'awa an je taro kaza yana kaza yana fantamawa ka binciki ya yake rayuwa kayan je kasuwa ya kasa yake bin dubu ɗaya ɗari biyu ɗari uku yan kasuwar da yanzu wani abun ma sai ka ga wani abun babban abu abun dubu saba'in sai ga bai fuka bi dubu ɗaya da ɗari biyar ba naira miliyan ɗaya ƙila sai ga in ka ci sa'a wata harkar wallahi ta lafi fuka ci riba dubu sha biyar ba ko dubu ashirin ko talatin shi ya harada wannan kayan ya tattara ya sai ce wannan da yake wannan fantamawar mutane marasa tsoron Allah an ce ku tsaya ku rayu akan gaskiya ku riƙe albashin ku rayu akan gaskiya ku dawo ƙasa ku yi nomar kun yadda kuna ta faɗa kuna ta bala'i da hankalin ku ya tashi kuna cewa kun ruɗe saboda an gina ku akan cin haram kuma kun yadda ku rayu akan haram ɗin kun yadda ku mutu akan cin haram mutum baya tausayin 'ya'yansa kana ciyar da su haram 'ya'yanka kanana kana ciyar da su haram gidanka iyalinka kana ciyar da su haram kuma Allah baka dama zaka iya neman halal din nan ka rayu da ita da dadi ko ba dadi ka kashi rayuwarka akan haka kuma ka yadda ga cikin ciwuka da matsaloli na wannan rayuwar in ka kauce wa can ka fada ta, in ka kauce wa can ka fada wa can in ka kauce wa can ka fada wa can gashi nan a hanya kana nan tafiya sai a wulakanta ka in baka ba da cin hanci ba dan sanda guda daya a titi kana sauri za ka je wani guri sai tsaye da kai ita muka tambayoyi na rashin mutunci laifinka baka ba fakin fakin fakin gyara gyara alaji gyara nan da Allah ka gani ya tafi ya rabu da kai je mana to zo mana karara zai tambaye kai ce ka ba da wani abu ka tafi in kuma baka bayar ba ta tsayawa a gurin kuma zai iya zuwa ya maka sharri ya kai ka a rike motar ko a karbi takardun ka ko a ma wulakanci abin da kake so ka je yau ka dawo kana da harka ya tsayar da kai ya kassara ta dole ka ɗauki wani abu ka bayar ka bashi kuma ka ce na gode ofisa haka ne mana haka ne mutum ya zo ya rayu da irin wannan abu me amfanin shi ba aiki ba aiki wallahi na rasa aikin da zan yi ya zan yi kaza kaza ya samu an dauke shi dan sanda yana shiga dan sanda ya zama corrupted an dauke soja yana shiga soja ya zama yana cutar mutane yana karban kudin su ba aiki ba aiki ina neman aiki na samu aiki ka shiga aiki kuma ka fada cikin maciya haram ka cuci dan uwanka bayan albashin da ake baka da shi kuma ka zo ka karbi wani abu a hannun dan uwanka wai an yi magana a cewa albarkacin aiki ne albarkacin aiki ka cuci mutum ka cuci mutum iya ƙauyancinka iya da za a cuce ka a ƙasar nan iya tsoronka kuma iya da za ka sha wulaƙanci a ƙasar nan in buɗaɗɗen ido ne da kai to za a ɗan ɗaga ma ƙafa amma aka ga bagidaje ne cikakken bagidaje to sai yadda suka tafe ka kawai wani ana zungurarsa ofisa ga dubu biyu ga dubu biyu kuma ashe in ya ba da naira ashirin ma za a kyale shi da yake bagidaje ne sai ɗauki dubu biyu ya bayar ya tsorata ya firgita a gigice yake Allah ka raba mu da gasantar rayuwa abu na ɗari da sha shida ku yi haƙuri wani lokacin dole mu rika tunatar da kanmu irin waɗannan abubuwa lokaci bayan lokaci الوصية باتخاذ الطعام والضيافة يوم موته أو بعده وبإعطاء دراهم معدودة لمن يتلو القرآن لروحه أو يسبه له أو يهلله ana yin wasiya cewa a yi abinci ko a yi liyafa ranar da mamacin ya rasu ranar da mamacin ya rasu a yi abinci ko a yi liyafa a ranar da shi mamacin Allah ya masa rasuwa kuma cewa zai yi shi mamacin wai in ya mutu wai a yi masa haka shi zai faɗa ya ce a yi ko kuma a bayar da 'yan wato dirhamai mana a bada ɗan kuɗi a ce in na mutu da Allah a karanta min Qur'ani a raina ga raina Allah isa da shi raina ko a sa wasu su yi mai tasbihi ko su yi mai hailala abinda ake nufi a nan mutum kafin ya mutu ya tanadi 'yan kuɗinsa ya ajiye su ya ce ba sa cikin gado in ya mutu a samu gardawa makarantar ƙur'ani su je su yi mai tilawa sauka adadi kaza ko kuma a yi abinci liyafar abinci saboda mutuwarsa ranar kowa shigarin da ya mutu ko kuma ga wanda zai yi taswihi ya ta yin taswihi amma wai da niyyar Allah ya kai taswihin ruhin mamacin ko kuma a ta la'ila ilaha illallah la ilaha illallah kana zaune kana yi gashi a bakinka amma wai yana tafiya ruhin mamacin waye ce ka zauna ka yi wani taswihi ga wani ko kai wata hailala ga wani wa ya faɗa maka da harka ce ta bid'a daman komi halal ne ya su a wajensu su shi ma wannan bid'a ne al ya bi an yabita inda qabrihi rijalun na laylatan aw akthara aw aqalla mutum yayi wasiya cewa wai idan ya mutu a samu wasu mazaje su yi kwana Arba'in suna kwana a gindin kabarinsa ko sama da haka ko ƙasa to da dai an yi amma yanzu kan bana jin yawa ya kai sai dai in zaka biya yanzu ma na san mutum in dai zaka biya kuɗi kalale kai biya mai kyau wani zai iya shahada ya je ya kwanta ya kwana to rijal ma suke tanada mazaje ake samu yanzu anan a tunanin ku akar mukallahu me Allah ya sauke me hikimar haka wai ka mutu wai wai ka biya kuɗi wai wasu mutum arba'in ai wannan wasu mutane kai su je su kwana arba'in ko talatin a gindin kabarinka to in sun kwana me za su yi maka za su hana da ke ka yanzu dukanka ne ko za su hana mai tambaya maka tambaya su da yi tunanin harka ta bidiya in an faɗa ba a tambaya eh baka isa ka ce yaya aka yi kaza ba kawai ka je ka yi ta yi Allah kiyaye waqful awqafi siyama an-nuqud li tilawati al-qur'an al-azim aw li an yusalliya nawafila aw li yuhallala أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويهدى ثوابه لروح الواقف أو لروح من زاره su kuma waɗannan waƙafi suke yi mamaci ne zai ba da waƙafi musamman waƙafi na nuqut kuɗi fulus ya ce in na mutu ga kuɗi nan na sa su waƙafi ne a yi taimun karatun ƙur'ani ko kuma a yi taimun sallolin nafila yanzu ka duba in bar da jahilci ba za ka ce a maka salloli kaga na jahilci ko a zo a ta hailala ko a ci salatin annabi amma za a ba da kyautar wannan lada ga ran shi wanda ya wakafin ko kuma ga ran wanda ya kawo mai ziyara wai in wani ya kawo mai ziyara shi mawacin wai a tsakura a cikin wannan tilawar da ya bayar ta wakafi ko wannan nafilfili a rinka dan tsakura ana bawa masu ziyara don ya samu masu yawan ta yi mai ziyara tasadduq wali al-mayyit lahu qabla mudhi al-laylati al-ula bi shay'in mimma tayassara je fa in lam yajid salla rak'atayn yaqra'u fi kulli rak'atin bi fatihati al-kitabi wa ayati al-kursi marra wa surati at-takasuri عشر مرات فإذا فرغ قال اللهم صليت هذه الصلاة وتعلم ما أردت بها اللهم ابعث ثوابها إلى قبر فلان للميت shi kuma wannan waliyin mamaci uwan mamaci majibincin lamarin mamaci to sai ya yi sadaka ga shi mamacin kafin daren farko ya wuce ga shi mamaci da ya mutu a kabarinsa amma zai yi sadaka ne bi shay'in mimma ya la da wani abu da Allah ya sauƙaƙa masa iya abin da ka samu dama mata ya yassara idan bai samu ba miskini ne talaka to ya je raka'a biyu amma a kowace raka ya kara'a ya qara'a fi kulli raka'a zai karanta Fatiha a kowace raka'a wa ayatul kursi da ayatul kursi sau dai dai da suratul takasur alhaqum takasur ita kuma sau goma fa idza faraga in ya gama qala sai ce allahumma sallaitu hadhihi salah ya allah nayi wannan sallah ne wa ta'lamu ma aratu biha kuma kai ka san me nake nufi da wannan sallah allahumma ba'ath sawabaha ila qabri fulani min bayt allah ka ɗebi ladan wannan sallah ka kai ta zuwa kabarin wani mamaci shi ma akwai masu ba da wannan damar sai a yi tai musu bid'a التصدق عن الميت بما كان يحب الميت من الأطعمة yi wa mamaci sadaka da abin da aka san yana son sa lokacin yana raye sai a mai sadaka da wannan abu kamar idan an san mamacin nan a rayuwarsa yana son agwaluma to sai a je a ta siyo agwaluma ana yin ta sadaka da ita wai ai shi yake so in mutum ne mai san wato kadanya sai a je a siyo kadanya ita sadaka da ita in mutum ne wanda yake son ayaba sai a sai ayaba a yi sadaka da ita in a rayuwarsa yana son tuwo miyar ganye sai a je a tuka tuwo miyar ganye a yi ta da sadaka ka duba wani <laughs> wato wani baki zan ce ko ne ba dalili ba hujja a kai a zama Allah bid'a ruhin mauta fil ashuri في rajab wa sha'ban wa ramadan akwai su kuma yan fi sabilillah su kuma wai duk mamata ake wa sadaka Allah ya kai ruhinsu. amma a watanni guda uku din nan watan rajab za a yi ta sadaka wa matattu sha'ban a yi ta sadaka wa matattu ramadan a yi ta sadaka wa matattu su waye kawai duk matattu kawai su kuma wannan yan fi sabilillah ne masu masu hidima wa matattu <laughs> abu na 122 isqatu salati ɗauke sallar ma kuma gaba ɗaya ma a ce wani an ɗauke ba sai an mai sallah ba a ku bari ai yafaffe ne an ba sai an mai sallah ba ba sai an mai sallah ba to kaga wannan bid'a ne kin yi wa mamaci sallah annabi ya ce ai mai sallah kace ba ra'ayi ba to galiban waɗannan irin su waɗancan ne masu ana ganin suna da dama dama a wajen Allah shafafu ne yafafu ne so idan an zo kun taho da wata alwalar ku da waye za ku yi sallah ce ai ba a mai sallah wannan ai gaba ɗaya shi ya riga ya gama ku je dai gaba ku yi wani sallah alƙira'atu lil amwati wa alaihim yi wa mamaci yi wa mamata sallah ay karatun qur'ani a kansu ko dan su shi ma haka ay ta karatun qur'ani a muna yi ne Allah kai su wani lada a su wani muke yi wa as-subhatu lil mayyiti da akwai masu jin tarbiyyar mamaci kawai tarbiyya za su ta bugawa kawai in an yi magana a ba namu bane na wani ne bid'a al-itaqatu lahu fidda'u yi masa fidda'u shine al-itaqatu lahu me fidda'u Wa ya san fidda'u na'am kamar araba hailala la ilaha illallah dubu ɗari yaushe yaushe ake fidda'u na malam tsakoyi za a samu na to ga wata fassara fi dawo kuma kaji masananta ko shi kuma cewa ya tsakoyi ake samu da yawa ɗaruruka a ba wancan a ba wancan a ba wancan adadin zikirai suna yi suna tofiya suna yi sai a ɗebe tsakwa sai a je a zuba a kan kabarin haka ake fiddawa a ƙauyen ku haka ake na mala eh. eh eh to wai idan an zo sadakar uku ne malamai sai su je su faɗi wani adadin kuɗi sai a ce a zo a yi contribution a bayar kai ka bada kaza kai ka bada kaza to wannan kuɗi da ka bayar kamar fidda'u kamar ka fanshi wannan mamaci ne yana cikin wani yanayi haka kuke fidda'u a kwana uku a kwana na uku lalle ina ga Allah ma ya taimake ku kuma san bid'ar ba wallahi na malam kace kaga wasu sun yi kawai a karan sallah Eh. raba zikirai ake yi na'am akwai wanda ake da hatsi na ci kamar wake ko gero eh eh sai a zo kamar nan masallacin Allah kiyaye mu kowa a baki wani adadi wani goma wani ashirin wani ɗari gero sai a ba wa kowanne wani adadin zikiri da zai tofa akan waken ko hatsin sai a ajiye sai a tattara a dafa sai a ciyar da wanda suke gona kajin sabuwar wato da malam albani a najeriya ya rubuta littafin da sai ya yi shi mujalladi goma najeriya a bidiyoyin nan na'am eh na'am wani lokacin a wajen dafuwa hatsin kan bambanta akwai gero akwai wake akwai masara in aka dafo su mana bayan an yi musu zikirin sai kuma a dafa su kuma ku da kai zikirin ku za ku cinye su ya yi kyau na'am to ga kurma shi ma zai ba da labarin fiddawu wai wasu na amfani da babban sharbi irin mai dubu in sun ja sau dubu sun yi wasu rudai sai su raba mutane gaba daya kowa ya ce shi ma sau dubu dubu idan an tara in an gama sai a tara duka adadin kuma sai a yi sadakan kuɗi da shi amma dai wani in yayi wani bai zai yi wallahi yawwa dan wannan dubu dubun aka je aka hada ta muska duka ko dubu dubu ɗari bakwai kaga an hada aiki Barin ji kuma al'amura mai za ku ce fi dawo abin da ake nufi da dawo a society hausa musamman cikin gari ne ake nufi an yi sadakar uku an yi na bakwai an yi na shekara to lokaci ba lokaci za a yi girki ana karatun ƙur'ani ana rarraba wa mutane abinci sai a ce an yi fiddawo ga alaji ko an yi fiddawo ga wani to kaga bid'a dama haka take daban-daban da kowace shiya da yadda suke to ai ba nasi yawa shi yasa da na muku tambayar nan ba nasi kowa buga ce yake da kaga bal a filin kwallo wanda ma in akwai kaftin ma wata wataƙila ana kula da ita na. to ga wani shi kuma alardin su ga da suke fi dawo eh in an zo addu'ar bakwai sai a tambaya ce to shin za a yi fi dawo ne za a yi wannan za a yi eh, kamar ana waina ana gumba da sukari bayan an yi addu'a an tashi sai a raba kowa sai na abu da alƙur'ani a ba da kuɗi kuma a samu wani abin yanka a yanka sai a ce fidda garin wani da kyau na malam wannan yan lardin su maila kenan to kai kuma fa garauci ko na'am na'am bayan sadakar uku da bakwai sai da ɗauko ƙur'ani a karanta in ya karanta abin da zai iya yi idan ya ƙi da yawa a karatun Yeah. <laughs> an biya to bari ku ji wani kuma ashe cewa cewa ma ta shiga fiddawo idan an zo an raba qur'anin nan in ba a yi kyakkyawan biya ba masu karatun qur'anin sai su rinka ɗebo ayoyin azaba su ta maimaita wannan ba a yi biya ba kenan to daga nan sai a gane lalle ba a biya wani ba ko kuɗin da aka biya bai isa ba amma in an yi biya mai kyau kuma to sai a yi ayoyin aljanna ana ta maimaita ko da ba shi ba wannan takaddun ne a hannunsa ba zai ta maimaita wannan ayoyin aljanna to kaga a nan gurin abin da nake so ku fahimta yan uwana wannan wata bid'a ce da da yawa hatta a kasashen larabawa da na hausawa duk an yi tarayya ana yi abinda ake nufi da fidda'u ya danganta da garurruka ana samun bambanci na garurruka wasu na yin fidda'u kwana arba'in bayan ya kwana arba'in wasu bayan kwana uku wasu bayan kwana bakwai kamar yadda yanzu kun ji mutane sun faɗa kuma fidda'un kala kala ce wasu qur'ani ake ta karantawa fansa wasu kuma tasbihi wasu salatin annabi wasu kuma da la'ilu ake wasu kuma kaza dai ba abin da ba wasu ana cin abinci wasu kuma gaskiya ba a cin abinci wasu kuma kowa zai kawo sadakar gero dawa masara alkama ne duk sai a ta karatu a jikin waɗannan wasu zikirai za abara in an gama sai a haɗe su wuri guda sai a je a sa mata su dafa su da daɗi ba daɗi ku da kuka zo kai zaman fidda ku za ku cinye wannan matsalar zikirin duka kala kala ne to a me ake nufi da fidda'u fidda'u wai a so wannan mamacin daga wuta wannan abin da aka yi masa an fanso shi daga wuta to shine malamai suke faɗa cewa yaya aka yi na sunna kenan yaya aka yi kusan yana wuta har za ku fanto shi kaga illa ta ɗaya kenan illa ta biyu yin fidda'un nan bayan kasancewansa bid'a ne to munana zato ne ga mamaci tunda kun zo kun ce za ku yi wannan ne wai ku fanshe shi daga wuta wataƙila yana aljanna ko ba ka bane sannan uwa uba kuma annabi bai ce ayi ba Allah bai ce ayi ba so wannan jama'a bid'a ne ba addini bane ai kokari ƙoƙari a kiyaye Allah ubangiji muke roƙo ya mana akwa za mu tsaya a na ɗari da ashirin da biyar ɗinnan wani sati sai mu ɗora akan na ɗari da ashirin da shida wa bi hadha kifaya